Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! aqui na lahiya Lahiya lau gora ina yara. Lahiya lau wallahi ga mutu ya gida. Alhamdulillahi. Ina zaki haka? Kasuwa zani wallahi. na ga alama ke ma hakan ko? To mu yi hanya guda. Wallahi mu Ke, na manta zan yi wa ‘yata aure talatin ga watan nan. Na gayyace ki ki zo fa. Hmm. Ke kam kin ji daɗi. ‘Ya'yana suna can zube a gida, kamar kayan adon ɗaki. ko mashinshini babu <laughs> wallahi adama hakkin ban mamaki shi ne yasa wannan la'asarkin da kika yi kina son ki wa da son ki. kina ganin cewa sadaki kaɗan ne in an kawo miki ni ba kuɗi ba na ba ƙarfi abu mai mahimmanci su samu miji na gari ya kuma sa albarka albarka ramatu albarkar nan ba ciyuwa take yi ba ke dan Allah bari ramatu to ba ga irin ta ba haba ramatu da mi zan sayi gadaje tufafi ga su moket da dai sauransu ga wasu kaya ga sunan dai ire-iren su da ake son a sa ma yarinya cikin ɗaki ina zan hito da su ke ni in ba miliyan guda ko bi ba ke in dai ba miliyan uku ma ba aka kawo ba ke ni ba auren nan zan yi ba mi mi miliyan fa kika ce eh mana amma wallahi kina ban mamaki ko dai wasa kike wasa fa aikin san 'ya'yana masha Allah ga kyau ga tsayi ga ilimi kuma ga iya kwalisa kin ga dai duk wannan abu ba zan bada su ba ga dan talaka sai mai sefa <laughs> adama ki ji tsoron allah ki a wannan zamani da da ket ake samun aure wasu ma suna shiga zaman kansu ke kina da lokacin kin aure don karamcin kuɗi ke ga mutu auren yanzu tsada gare shi kun bangaren angwaye ma suna da buƙatar abubuwa da yawa ga akwatin ango kuma ga yin hoti kuma ba har da gara haba dai wannan ba hujja ba ce na azawa mutum miliyoyi to kin hana iyarki auren kuɗi kaɗan sai ta ɗauko miki cikin shege wannan ba abin kunya ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wallahi mutu kina da gaskiya duk wannan abun ni ban yi la'akarin su ba a'a to balle ma yadda kika faɗa ƴaƴanki ga kyau ga tsayi ga ilimi da iya kwalisa kowane namiji yana son ya samu irin su kuma kin san makarantar maza yadda take wallahi na sani ga mutum na sai mutum ya shiga uku wallahi da in ji kumyar duniya gwara ya yi kaina wa'azi daga yau kowanne ta kawo zan aura mata shi a'a to ki yi kanki wa'azi gaskiya burin mace ta ga 'ya'yanta sun yi aure da rufin asiri wallahi insha Allah ga mutum na gode ai wannan shi ake cewa gyara kayanka ya hisab sabke mu raba wallahi to ke rana na yi mu ci gaba ko gaskiya mu na san dai kin doka kin rage son kudin nan na a ai shikenan shikenan gora <laughs>